Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Amincin Allah da rahmarsa bata gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u Irma sunana dauke da wannan shiri naku mai suna ku karkaɗa kunnuwanku.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 Ku biyo mu don jin shin za ta samu lafiyan? A ƙofar gida suka carar da Malam Adamu tsabar zumuɗin da ya rinƙa yi. Dukawa yake ƙoƙarin yi ya gaida ɗan baiwa. Ɗan baiwa ya saurin tare shi tare da dukawa yana gaishe shi. Don duk da kuɗi da iliminsa hakan bai sa ya ɗora wa kansa girman kai ba. Jiki na rawa ya mishi iso har cikin gidan inda ya shimfiɗa mishi tabarma a zauren gidan. sai da suka sake gaisawa duk da malam adamu yana mamakin ganin dan baiwa saurayi ba wani babba ba can dan ya ɗauka zai ganshi irin babba haka zai ya nemi shi komai yayi game da Suwaiba da irin wahalar da suka sha har korarsu da aka yi sanadin mutuwar Khalid kurmancewa da gurguncewa da Suwaiba ta yi lokaci guda. Murmushi dan baiwa yayi ya ce mishi kar ka damu baba insha Allahu za ta samu waraka ba tare da ko sisinka ya yi ciwon kai ba. Daga bayaninka na gane ‘yarka tana fama da baƙin aljani, da ikon Allah za ta rabu da shi insha Allahu. Yanzu abin da za a yi a ɗauko ta a kawo ta nan. Malam Adamu da sauri ya ce, Akaramakallahu, ai ba ta iya tafiya sai dai na kai ka inda take. Murmushi ɗan baiwaye ya ce, Baba suna na Faruk, za ka iya kira na Faruk ba damuwa. kamin iso zuwa ɗakin nata malam adamu da sauri ya miƙe ya ce yana zuwa ya nufi ɗakin suwaiba a ɗaki kuwa suwaiba na zaune tana aikin sharar hawaye aisha kuwa kwantar mata da hankali kawai take tana cewa tana ji a jikinta wannan mutumin da ya zo zai yi mata magani suwaiba jinta kawai take ba don ta yarda ba Iskan da ya fara kaɗa windows ɗin ɗakin da kamshin turaren da ta fara ji ne yasa ta fara waige-waige. Umar a cikin wani irin mummunan yanayi ya bayyana hayaƙi na fita a jikinsa. Suwaiba mamaki ne ya rufe ta don ta ɗauka zai saka Aisha bacci ne kamar yadda ya saba. Da sauri ta juya ta kalli Aisha ta ga ko ta ga Umar ɗin da ke jikin bango, amma ba mamakinta ba ta nuna alamar ta gan shi ba. Umar cikin wani irin murya ya ce, Suwaiba, ki gaggauta gaya wa mahaifinki ya kori mutumin nan da ya zo da shi. Don ke matata ce babu wanda ya isa ya raba ni da ke. Duk wanda ya gigi raba ni da ke sai inda na ya ƙare. Zan salwantar da ran mahaifinki matsawar ya bari wanda ya zo da shi ya iso ɗakin nan. Suwaiba ba zan iya rabuwa da ke ba, saboda kina ɗauke da abin da ya fi komai muhimmanci a gare ni. Ki ce ya kore shi. Suwaiba buɗe bakinta ta yi don ta yi magana don ta san in ya bayyana tana iya magana da tafiya. Amma ga mamakinta iska kawai ke fita a bakinta idan za ta yi magana. Hannu ta ringa wurgawa kawai tana samun duk abin da ya zo hannunta tana wurgawa Umar. Aisha kuwa hankali a tashe ta fara salati don duk a tunaninta Suwaiba ta haukace a daidai lokacin da Malam Adamu ya shigo ɗakin Umar ya ɓace. Suwaiba kuka ta face da shi Aisha kuwa ta nufi wajen Malam Adamu da sauri tana bayyana mishi abin da ya faru. Ce mace yayi kar ta damu, yanzu malamin nan zai shigo ya ga Suwaiba da alama zai iya yi wa Suwaiba magani tunda bai ce su kawo kuɗi ba kamar yadda sauran malaman suke yi. Don haka ta kintsa Suwaiban zai shigo da malamin yanzu. Aisha da sauri ta ce to. Malam Adamu ya yi hanyar waje da sauri don ya kira ɗan baiwa yana zuwa bakin ƙofa Umar da yake bakin kofa ya ɗaga shi sama ya nana shi da ƙasa. Salati Malam Adamu da ƙarfi yana riƙe ƙugunsa da ya bugu sosai. Aisha da ta gama sawa Suwaiba hijabi hankali a tashe ta yi wajen ƙofar ita ma da ta ga Malam Adamu a zuba a ƙasa. Ita ma tana zuwa ya ɗaga ta ya maka ta a ƙasa. Ihu ta sa tsabar yadda ta bugu. Duk abin da ke faruwa Suwaiba tana kallo don ita tana ganin Umar ɗin amma ba bakin magana. Umar bai tsaya iya nan ba duk yadda Malam Adamu da Aisha suka so miƙewa kasawa suka yi don riƙe musu ƙafaye gam don riƙe musu ƙafaye gam kar Malam Adamu ya isa ga ɗan baiwa har ya yi mashi iso zuwa wajen Suwaiba. Ɗan baiwa kuwa tun da ya ji salatin Malam Adamu da ihun Aisha ya miƙe tsaye yana tunanin me yake faruwa. Shiru shiru babu alamar Malam Adamu don ya kusa minti goma a tsaye gashi babu wanda zai tura ciki ya duba mishi me ke faruwa a ciki Umar kuwa har bakin Malam Adamu da na Aisha ya riƙe kam yadda ba za su iya ihu ba wanda har ɗan baiwa zai iya jiyo su ba sa iya ganin shi Suwaiba ke ganin shi ita ma ba ƙafa ba baki sai hawaye kawai take tana tsine mishi albarka a zuciyarta ɗan baiwa kuwa ganin shirin yayi yawa yasa yi shahada ya shiga gidan da sallama hannunsa a nannaɗe da wani farin carbi mai ƙyalli. sai ruwan zanzan da jan miski da ya riko a leda uwar na ganin ya shigo ya ɓace ɗan baiwa kuwa ganin malam adam da aisha a zuba haka sai sa ya shiga gidan da sauri yana salati gumi kawai suke haɗawa suna zara ido ba baki ba ƙafa a gabansu ɗan baiwa ya tsugunna yana tambayar su lafiya so suke su mishi magana sun kasa Suwaiba kuwa kwalo ido ta yi tana kallon shi cikin maɗaukakin mamaki Cija baki ta yi a cikin zuciyarta tana ina ma tana da baki ina ma tana da halin tafiya da ba abin da zai hana ta tabbasa ruwan zafi ta watsa mishi don rainin hankalin nashi ya yi yawa ta nan kuma ya bullo cije leɓe kawai take ɗan baiwa kuwa san bai lura da ita ba don hankalinsa yana kansu su malam adamu ganin ba sa iya magana kuma sun kasa miƙewa ya sa ya saki murmushi don ya gano duk abin da yake faruwa ya gano duk aikin aljanun suwai ba ne wannan ba shi ne karin farko da yake fuskantar haka daga wajensu ba inda ya je inda suke da kansa ya ɗauko kofi da ke kan randa ya buɗe jarkar zazzam ɗin da ya zo da shi ya zuba a kofi ya kafa bakinsa ya fara tofa ayatu shifa da wasu addu'o'in sai da ya samu wajen minti ishirin ya ɗauke bakinsa ya yayyafa musu ruwan zanzan ɗin a ƙafarsu ya ba su sauran a kan su sha malam adamu da aisha ƙafarsu da ke rike yana yayyafa musu ruwan suka ji kamar an saki ƙafarsu da sauri malam adamu ya sha ruwan ya rage wa aisha ita ma ta kafa kai ta shanye malam adamu ya fara salati a fili aisha kuwa miƙewa ta yi da sauri don ta sha wuya a wajen umar murmushi ɗan baiwaye ya ce kar ka damu baba wannan duk yana daga cikin sharrin baƙin aljanun da ke tare da ‘yarka don ya san gamuwata da shi ba zai mishi kyau ba yanzu ka min iso wajen ‘yar taka na ga halin da take ciki na gode malam Allah ya saka da alkhairi tabbas zuwanka gidan nan alkhairi ne Tunda ka zo nake ji a jikina ta za su samu lafiya insha Allahu bismillah mu shiga daga ciki tana ɗakin nan Suwaiba kuwa hannu ta ɗaura a kanta jikinta na wani irin rawa ji take ina ma tana da damar tashi ina ma tana da baki yau tana ganin rainin hankali ƙiri da masu su malam Adamu sun san da wa suke tare da su za su fara ɗauko wuƙa su yanka shi ko su ƙona shi malam Adamu ne a gaba sai ɗan baiwa da ke biye da shi yana bulbula ƙanshin turare yana sanye da fararen shadda ƙal komai na jikin safari ne ya yi balagin kyau a cikin shigar da ya yi tozali da ya yi da suwaiba da jikinta ke rawa tana jifan shi da mummunan kallo ya sa ya kasa karasa sallamar da yake yi ya tsaya cak ya zubawa wa suwaiba ido don idan ba gizo idonsa ke mishi ba suwaiba ce yarinyar da yake da kunsanta wajen shekara uku kenan suwaiba ce yarinyar da yake addu'a ba dare ba rana akan Allah ya haɗa shi da ita Ashe zai ga wannan rana da zai ƙara ganin Suwaiba a zahiri ba a mafarki ba. Bai san lokacin da ya ce alhamdulillah a fili ba, wani irin farin ciki ya ratsa shi. Abin da ya ɗan sanyaya mishi jiki shine irin mugun kallon tsana da yake hangowa a idon Suwaiba. Wani irin kallo take mishi, kamar tana da hali za ta iya kashe shi. To me yasa take mishi wannan kallo? da murmushin shi ya ƙarasa gabanta tare da tsugunnawa ai kuwa suwaiba ta kwashe shi da wani mahaukacin mari tana daga zaune kafin ya ƙara wani kwakwaran motsi ta ƙara mishi wani marin cikin tsananin tashin hankali malam adam da aisha suka fara salati kafin su isa gare ta ta saka hannu biyu ta fara bugunsa tana hawaye sai gurnani take yi saboda ba baki malam adamu kuwa hannu ya daga da niyyar kai mata duka Ɗan baiwa ya saurin hana shi, yana kallon Suwaiban cikin mamakin abin da ta yi mishi. Nuna shi kawai take da hannu tana cizon leɓe banda da mugun kallon tsana da take bin shi da shi. Aisha kuwa har ƙasa ta zube ta hau bashi shi haƙuri tana, ka yi haƙuri, tun ɗazu take abu kamar mai taɓin hankali, da alama baƙin aljanin ya sa ta taɓin hankali, don Allah ka yi haƙuri. Ɗan baiwa ido kawai ya zuba wa Suwaiban don bai ga alamar taɓin hankali a tare da Suwaiba ba. Tashin hankalinsa bai wuce tsantsar tsanar da yake hangowa a idon Suwaiba ba, wanda sam bai san dalilin da yasa za ta tsane shi daga ganinsa ba. Zai so ya ji daga gare ta. Daga haka ya ƙara tsuguna a gabanta ɗan nesa da ita. Suwaiba kuwa sai ƙoƙarin kai mishi duka take. Aisha kuka ta fashe da shi don duk ta ɗauka Suwaiban ta samu taɓin hankali. Ɗan baiwa kofi ya buƙaci a kawo mishi, Malam Adamu ya saurin kawo mishi kofin. Zanzan mai yawa ya zuba a kofin, ya kafa kai ya tofa addu'o'i, ya fito da jan miskin da ke leda ya miƙa wa Aisha akan ta shafa wa Suwaiba a goshi. Jiki na rawa Aisha ta karɓa tana zuwa Suwaiba ta fisge miskin daga hannunta ta wance kalar da shi. Aisha a zuciye ta kai mata mari. Ɗan baiwa da ya ci kamar shi aka mara ya yi saurin dakatar da ita. daga na biyun da take son kai mata ya ce mata bai kamata ta buge ta ba kamata ya su bi suwaiban a hankali shi ya san akwai dalilin da ya sa take hakan don haka su bi ta a hankali daga haka kuwa ya kafa baki a kofin ya fara addu'o'i yana tofawa a ciki idansa a kan suwaiban da idan take neman faɗowa tsabar mugun kallo da take binsa da shi sai da ya kwashi mintuna yana tofa addu'o'in kafin ya sa hannu ya fara wa Suwaiba ruwan zamzam ɗin a ƙafa. Abin mamaki Suwaiba ji ta yi nauyin da ƙafar ta yi na raguwa. A hankali har tana iya motsa ƙafar ta. Dan baiwa ce mata yayi ta yi bismillah ta miƙe. Ai kuwa cikin ikon Allah ta ga ta miƙe ta tsaya akan ƙafafuwanta. Ɗanbaiwa baiwa hakan da ya gani ya sa ya miƙa mata sauran akan ta yi bismillah ta sha. Suwaiba fuske kofin ta yi daga hannunsa ta yi bismillah aranta ta kafa ta shanye take ta fara jera atishawa a jijjire aisha da malam adamu kuwa kamar su taka rawa don murna sai hamdala suke yi sai da ta yi atishawa mai yawa kafin ta tsaya ta yi kan ɗan baiwa tare da cakume mashi wuyar riga tana shege matsiyaci munafiki mayaudari iyayena za ka yaudara ka zo musu ta siffar wanda zai bani magani alhalin kai ne ka maida ni haka Allah ya tsine maka albarka ba zan taɓa yafe maka zaluncin da ka min ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suwai ba kanki ɗaya kuwa kin san waye wannan kuwa malam adamu ya ce a ruɗe Suwaiba kuwa cikin kuka ta ce na san waye baba ba wani bane face mugu azzalimi aljanin da yake bibiya ta ya dinga koran min manema har da kashe Khalid wallahi baba kar ka sake ka yarda da shi yaudarar ku yake yi aljani ne ba mutum ba duk masifin da suka rinka samu na baba shine sila baba shine sanadin da yasa ake ce min mayya baba kar ka yarda Umar wallahi munafiki ne ya zo muku ne don ku yarda da shi wallahi munafiki ne shine ya kashe min Khalid Umar na tsane ka Allah ya tarwatsa rayuwarka yadda ka tarwatsa rayuwata zubewa ta yi a kasa ta fashe da kuka Malam Adamu kuwa da Aisha sai salati suke don zuwa yanzu ban ta fara ba su tsoro. Ya za a yi ta jefi wanda ya zo taimaka mata da irin wannan miyagun kalmomin. ɗan baiwa kuwa tsananin mamaki da al'ajabi ya sa ya kasa kwakwaran motsi. Babu abin da kake ji sai shashshekar kukan Suwaiba da salatin su Malam Adamu. Malam Adamu cikin ƙarfin hali ya ce, Suwaiba, ina ga kin samu taɓin hankali. ko mai kama da malam kika taɓa gani amma wannan malami ne taimaka miki ya zo ya yi baba wallahi na san me nake cewa Umar ne da ya tarwatsa rayuwata ya zo min a siffar mutum kamar yadda ya zo muku baba shi ya maida ni kurma shi ya hana ni magana da na gano waye shi saboda kar na gaya muku ya kurmantar da ni ya gurguntar da ni tsabar azzalumi ne shi ya ƙara zuwar muku akan kuma mai magani wallahi baba ba mutum ba ne, ka yarda da ni ɗan baiwa tuni ya tafi duniyar tunani maganganun Suwaiba a hankali ya fara gano me ke faruwa wato aljanin a siffarsa yake zuwa wajenta shi yasa tana ganin sa ta tsane shi lallai wannan aljani shu'umi ne na gaske murmushi yayi tsuguna a gaban Suwaiba Suwaiba kuwa ja da baya ta yi cikin tsananin tsanarsa dan exactly kamar Umar har dariyar su lallai Umar shu'umi ne ita zai rainawa hankali Dan baiwa kuwa bai damu da kallon da take mishi ba. Malam Adamu kuwa har da tsugunnawa yayi yana ba shi haƙuri. Kallon Malam Adamu yi da hankalinsa yake a tashe ce, Kar ka damu baba, na gane duk inda maganganunta suka dosa, kar ka ga laifinta. dan ina ga bakin aljanan da ya rinƙa bibiyarta, a siffa ta ya rinƙa zuwar mata. Abun mamaki kuma, har da sunana yake amfani, tunda sunana Umar Faruk, amma ana ce min Faruk. shi yasa kaga tana na da irin wannan maganar dan baiwa ya yana mai da kallonsa kanta yace tabbas suna na Umar Faruk amma an fi sani na da dan baiwa ba ni ne Umar aljanin da ke bibiyar ki ba ni mutum ne kamar ki Allah ya hore min ilimi mai tarin yawa wanda hakan yasa nake taimakawa masu fama da irin lalurar ki sau ɗaya na taɓa ganin ki a rayuwata shekara uku kenan da suka wuce na je wajen wan mahaifina a sharaɗa Dan na musu hutu wata rana da yamma na ganki kin wuce ta ƙofar gidan ke da wata yarinya kina ta kai mata dukan wasa dan har da ɗan gudun ki a lokacin ba zan manta ba kina sanye da wani riga da siket sai farin hijabi tunda na ɗaura ido na kanki na ji Allah ya ɗora min muguwar ƙaunar ki miƙewa na dan na isa gare ki wani ƙaton mota ya zo ya wuce ta tsakiyar titin da ya raba ni da ke yana wucewa na ga har kun yi nisa saboda gudun da kike yi ke da yarinyar nima a gujen na bi ku amma me wani kana kuka yanka ke da yarinyar na neme ku sama ko ƙasa na rasa na zagaye anguwar ko zan ga me kama da ke amma ina ban ga ko me kama da ke ɗin ba gashi ban san sunan ki ba ban san a wani anguwar kike ba ko a anguwar kike ko zuwa kika yi ban sani ba a haka na maida gidan wan mahaifina wajen zuwa na saboda kamuwa da nayi da sanki. babu inda ban duba ki ba ban ganki ba hakan da na gani ne yasa na dage da addu'a akan Allah ya kara ranar da zan kara ganin ki a rayuwata cikin ikon Allah sai yau Allah ya amsa min addu'a na na haɗu da ke amma ba ni ne Umar ɗin da kike tunani ba ni mutum ne kamar ki ba zan taɓa iya cutar da koda ƙuda ba na mutum mutum ɗin ma wacce nake burin ta zama uwar 'ya'yana. Ɗan baiwa ya ƙarashe maganar fuskarsa ɗauke da murmushi ba taɓa baki ta yi ta fara tafa mishi tana Umar a kowane yanayi ka zo min baka isa ka yaudare ni ba don na riga da na san ka babu hanyar da ba za ka bi don ka cimma burinka a kaina ba to ka ta sha ƙarya idan za ka yaudari iyayena baka isa ka yaudare ni ba Umar ka rabu da ni ka je ka nemi ‘yar uwarka aljana don ni mutum ce ka rabu da ni Umar in dai don zobenka kake bibiya ta kamar yadda ka yi ikirari wallahi wallahi zan yanke yatsana na baka sabida na rabu da kai da gudu Suwaiba ta miƙe ta yi hanyar kicin hankali a tashe ɗan baiwa shi ma ya miƙe yana cewa Aisha ta yi sauri ta bi bayan ta kar ta yanke yatsarta Aisha da gudu ta nufi kicin ɗin a daidai lokacin da Suwaiba ta ciro wuƙa daga gidanta Aisha kuwa ta riƙe hannunta da sauri tana Suwaiba wai kanki kalau kuwa me yake damun ki ne me yasa kike da tsinannen taurin kai duk bayanan da malam yi miki baki yadda ba shi bane aljanin da ke bibiyar ki aljanin ne ya zo miki a siffar shi Suwaiba fuske hannunta ta yi a fusace ta fashe da wani irin mahaukacin kuka tana umma ki yarda da ni wallahi shi ne Umar ƙarya yake muku don ku yarda da shi ya cimma burinsa a kaina wallahi duk abin da yake yi yaudara ce umma kin fi so ya ci gaba da cutar da ni Ki kyale ni na bashi sa, tunda ya ce ina tare da abin shi mai mahimmanci da ba zai iya rabuwa da ni ba. Ba komai bane illa tsinannen zoben da tsautsayi ya sa na ɗaukar masa zoben. Zoben da ya jawo min masifa da bala'i har ake kirana da mayya. Na rasa mai ta Khalid, ki bar ni na yanke yatsar tunda nayi nayi zoben ya fita ya ƙi fita daga hannuna. ba ta ce tana ƙara ɗaga hannun da zumar ta yanke yatsar. Aisha duk yadda ta so ta riƙe ta kasawa ta yi. sai da ta ɗaga wukar sama sabida gaba ɗaya ta zuciya ta fice a hayyacinta wukar bai tsaya a ko'ina ba sai a hannun ɗan baiwa da ya tsaya daga bakin cikin yana jin duk abin da take cewa ganin da gaske so take ta datsa yatsarta ya sa ya tare da bayan hannunsa rinsa idon sai da ƙarfi saboda yadda wukar ta yanke shi ba kuwa ganin shine ne ya sa ta yi saurin ɗaga wukar don ta caka mishi a ciki kawai ta huta don idan akwai wanda take ganin za ta iya kashewa a rayuwarta to Umar ne ba ta da maƙiyi sama da shi kuma duk wannan kalaman na ɗan baiwa ba wanda ya tasiri a ranta gani take shi ne raina mata hankali kawai yake yi don babu bambanci ko kaɗan a tsakaninsu daidai da muryarsu da murmushinsu iri ɗaya ne hankali a mugun tashe malam adamu yi kanta ya hankaɗa suwai ba gefe ya murɗe mata hannu tare da wancan kalar da wukar Aisha kuwa tsabar bakin ciki rufe ba ta yi da duka tana wannan yarinya ko yar iska tsinanniya wallahi har da mugun halin ke sa aljani ke bibiyar ki tun kina yarinya ban huta ba kin zama budurwar ma ban huta ba duk malaman da suke zuwa suna cin kuɗin mu babu wanda kika ga ya miki kama da aljanin da ke bibiyar ki sai wanda ya zo zai taimaka mana fi sabilillahi dan yar iska ce ke har da yanke mishi hannu da wuka wallahi in dai kika bari yayi zuciya ya tafi wallahi ba zan ƙara hankali hankalina a kanki ba shegiya mara mutunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa iyazu billahi wannan wani irin miyagun kalmomi ne ke jifan yarki da shi kina mahaifiyarta ki rinka ce mata tsinanniya kina la'antarta kina jifanta da kalmar yar iska kin san ko bakin uwa ba shi da hijabi kin san bakin uwa kuwa yanzu idan bakin ki ya bi ta fa haba baiwar Allah baki san iya bakin ki zai iya jawo mata masifa ba dan baiwa ya ce hankalinsa a tashe malam adamu ko ya ce wallahi haka nake fama da ita tun yara na suna ƙanana idan ranta ya ɓaci haka za ta yi ta tsine musu tana jifanta da miyagun kalmomi na yi na yi mata faɗan na yi nasiyar amma duk a banza Aisha kuwa tuni ta koma gefe tana kuka tana istighfari don idan ranta ya ɓaci bakinta ba shi da control sai ta gama hawa dokin zuciyar sai ta dawo ta yi nadama. Ɗan baiwa ko cikin girmamawa ya ce, Mama don Allah ki daina kin ji? Idan ranki ya ɓaci ki rinka addu'a ki samu natsuwa. Don fushinki ma masifa ne ga 'ya'yanki ballantana har ya kai ki ga yi musu mummunan kalamai. Cikin kuka Aisha ta ce, Insha Allahu malam zan yi ƙoƙarin gyarawa. Wallahi ni ma ba a san raina nake wasu lafuzzan ba. Ba ma na sanin lokacin da nake faɗin wasu kalaman, sai daga baya na rinƙa da na sani. Ba komai, Mama ki rinƙa dai daurewa kina kai zuciyarki nesa. Malam Adamu kuwa tsumma ya yago, don ɗaure hannun ɗan baiwa da ke ta tsiyayar da jini. Suwaiba kuwa kuka kawai take yi tana ganin irin zaluncin da Umar yake mata, ciki kuwa har da haɗa ta da iyayenta. Ɗan baiwa kuwa sai da ya tofa wa hannunsa addu'o'i ya wanke da ruwan zamzam. take jinin ya tsaya ko ɗaurewar ma bai yi ba ya ce wa malam adamu kar ya wani damu don ya ga ya ɗaga hankalinsa sai sannu yake jero mishi yana ba shi haƙuri tsakar gidansu ya koma ya zauna a kan tabarma ya ce Suwaiba ta zo ta same shi malam adamu sai da yi kamar zai buge ta ya rufe ta da faɗa kafin ta yarda ta je ta samu ɗan baiwa da ke zaune idonsa a lumshe a nesa da shi ta zauna tana jibansa da mugun kallo Ɗan baiwa shi ma cikin tsare gida ya kalle ta ya ce, Suwaiba, ki yarda da ni. Wallahi, wallahi, wallahi, rantsuwar ɗan musulmai, ni mutum ne ba aljani ba. Ko ni na yi mamaki da kika ce aljanin a siffata yake zuwa wajen ki? Wannan shine karo na biyu da na taɓa ganin ki a rayuwata. Idan kuma baki yarda ba, bari na karanta miki manya-manyan surori daga cikin Alƙur'ani mai girma. da idan aka karanta wa aljani ko aljana take yake ƙona su na karanta miki addu'o'in da ke sa su yi nesa da ɗan adam suwai bashiru ta yi tana jifansa da mugun kallo dan baiwa kuwa ya yi gyaran murya ya fara karatun ƙur'ani cikin ƙira'arsa mai daɗin gaske suwaiba kuwa tuni ta shiga wasu wasi a ranta ko dai da gaske ɗan baiwa yake ba shi ne umar ba amma ya aka yi haka dan babu abin da ya raba ɗan baiwa da umar dama ana iya zuwa a siffar mutum sak da sak haka babu bambanci har murya ko dai wani salo Umar ɗin ya zo mata da shi tunda kamar shi ma musulmi ne a cikin aljanun haka ta zuba wa ɗan baiwa ido sai da ya ɗauki tsawon minti talatin yana karatun Ƙur'ani kamin ya tsayar da karatun da yake ya kalli su ya da ta ɗan samu natsuwa ta daina mishi kallon banza ya ce ko a nan na tsaya ya kamata ki yarda da ni ina neman alfarma guda a wajen ki ki bani labarin yadda aka yi wannan aljanin ya fara bibiyar ki ki kuma gaya min yadda aka yi har zoben sa ya zo hannun hannunki ba duk da ba wai gama yarda ta yi da shi ba haka ta kwashe labarin komai ta gaya mishi na yadda ta ɗauke zoben mai agwaluma da yadda Umar ɗin ya zo a siffarsa har ta kamu da sonsa ta zo ta daina ganinsa komai da komai ta gaya mishi har zuwansa wajen ta ɗazun kafin ya shigo Murmushi baiwa ya yi yana jinjina shu'umancin aljanun da ya zo a siffarsa da kuma sunansa. Suwaiba kuwa gabanta kan faɗi idan ya yi murmushi don ba shi da bambanci da Umar. Sai da ya sauki tsawon minti biyar yana murmushi kafin ya ce mata, mu ga hannunki mai zoben. Suwaiba hannunta ta miƙa mishi tana nuna mishi zoben da ke balakin kyalli a hannunta. baiwa kuwa ya tsura wa zoben ido, shi kaɗai ya san me yake hangowa a cikin zoben nata. da ya zame mishi kamkar plasma. ga wani irin waje kamar masarauta ga ƙaton kujera irin ta mulki babu kowa a kai in banda dogayen mutane da suka zagaye kujerar ajiyar zuciya ya sauke ya janye idonsa daga zoben ya kalli malam Adamu da Aisha da suke cirko-cirko suna kallon hannun Suwaiban dan su dai basu ga wani komai a yatsanta ba in banda jan lalle da ta yi. Ya aka yi duk tsawon lokacin nan da Suwaiba take sanye da zoben nan ba ku taɓa tambayar ta a ina ta samo zoben ba da ta saka a yatsar ta? Shi ne tambayar da ɗan baiwa ya jefa wa Malam Adamu da Aisha. Cikin mamaki da ruɗewa Malam Adamu ya ce, Allah ya gafarta Malam, wane zobe kake magana? Dan ni dai ban ma taɓa ganin zobe a hannun ta ba. Har yanzu da kake magana, Aisha ita ma karab ta caɓe ta ce ni ma wallahi ban taɓa ganin ta da zobe ba. wane zoben kake magana mamaki ne ya rufe Suwaiba ta yi saurin mai da hannunta wajen su Malam Adamu tana nuna musu zoben da ke ta balaƙin ƙyalli har yana kashe ido ta ce Umma Abba yanzu kuna so ku ce ba kwa ganin wannan zoben da ke hannuna Malam Adamu hannunta ya riƙe ya jujjuya ya ce wallahi ban ka komai ba Suwaiba in ban da jallalle da kika yi ke yanzu haka kina ganin zoben a hannunki mamaki da al'ajabi ne ya hana Suwaiba magana. Ɗan baiwa kuwa ya yi murmushi ya ce, Kar ku damu, na san me yasa ba kwa iya ganin zoben. Zoben na aljanu ne, aljanu sun fi dubu da suke so zoben ya je hannunsu. Idan ba Suwaiba ko malamin da Allah ya yi mishi baiwa ba, babu wanda zai iya ganin zoben a hannunta. ba ita ma rashin tsoronta da karambaninta tun tana yarinya har yasa har zoben yake hannunta. har yanzu amma insha Allahu zoben zai bar hannunta da ikon Allah daga haka dan baiwa ya juya sauran ruwan zanzan ɗin a kofi ya je ya ɗaura alwala ya ɗauko ƙaramin ƙur'aninsa daga ajihunsa ya fara karanto manyan surori yana daga tsaye yana tofawa a ruwan zanzan ɗin sai da ya kusa awa ɗaya a tsaye kafin ya koma ya zauna ya umarci a kawo mishi garwashi aka kawo mishi ya zuba wani turare a kai ya ɗiga jan muski a ciki ya ce Suwaiba ta ɗora hannunta da zoben yake a kai har sai ya daina hayaƙi. Suwaiba da saurinta ta aza hannunta hayaƙin ya fara ratsa yatsunta sai da ya daina hayaƙi. Ɗan baiwa ya ce ta ɗauke hannunta ta yi bismillah ta zura yatsarta da zoben yake a cikin ruwan zamzam ɗin. Suwaiba zurawa ta yi tana kokancin fitar zoben daga hannunta. A haka ta bar yatsarta a cikin ruwan zamzam ɗin sai da ya samu tsawannin minti goma. sannan ya ce ta cire. Su dai ikon Allah kawai suke kallo don su ba su ga komai a hannun Suwaiban ba. Ɗan baiwa cewa ya yi ta murza zoben ya gani ko zai motsa. Don zoben ko kaɗan baya motsi a hannunta. Da ikon Allah kuwa Suwaiba na murza zoben ta ga ya yi motsi. Ta yi wani mugun ihun farin ciki tana ƙoƙarin cizge zoben daga hannunta amma ina zoben ya ƙi fita sai dai motsawar da yake iya yi. ɗan baiwa cikin farin ciki ɗan baiwa irin farin cikin da ya gani a fuskar Suwaiba ne ya sa wani irin sanyi a ransa tausayin Suwaiba ya rufe shi don da alama Umar ya bace wahala a kan zoben nan ganin ta dage iya ƙarfinta tana so sai ta cire zoben ya sa ya ce mata kar ki jiwa kanki jiwo zoben zai fita amma sai a hankali don ba zai fita farar ɗaya ba haka zan ta miki irin wannan addu'ar Zoben na motsawa a hankali a hankali har ya fice daga hannunki. Suwaiba da sauri ta katse shi tana don girman Allah ka taimaka min ya fita daga hannuna na huta don matsawar zoben nan na hannuna haka zai ta takura min gwara in cire in huta. Murmushi ɗan baiwa ya ce ki damu Suwaiba zai fita da ikon Allah amma ba zai fice farat ɗaya ba sai a hankali. Kar ki wani da zan baki addu'o'i ki rinka yi ki rinƙa kwanciya da alwala. Askar ɗin safe da maraice ki laƙanci karanta su ki daina son kaya masu duhu ki rinka son kaya masu haske insha Allahu aljanin ba zai iya ƙara cutar da ke ba duk shi'umancinsa akwai hayaƙin da zan baki ki rinka yi kafin ki kwanta kar ku manta sai kun yi taka tsantsan dan zai iya zuwar muku a siffata ku ɗauka ni ne duk da insha Allahu kullum zan rinka zuwa ina duba ta zan dage da addu'a har sai ya daina zuwa wajenta Malam Adamu da Aisha zubewa suka yi a ƙasa suna zabga mishi godiya. Suwaiba da ita ma jiki a sanyaye ita ma ta yi mishi godiya. Ɗan baiwa ya yi musu sallama ya tafi akan zai dawo a gari. Malam Adamu ficewa ya yi daga gidan don ya faɗa wa ‘yan uwa da abokan arziki lafiyar da Suwaiba ta samu. Aisha ta ma tsabar murna kasa zama ta yi ta fice daga gidan suka bar Suwaiba ita kaɗai da ke tunanin idan Umar kuma ya dawo a siffar ɗan baiwa ta yaya za ta gane shi minti goma da fitar su ta ji ana kwaɗa sallama da yake da hijabi a jikinta miƙewa ta yi ta nufi ƙofar tana buɗewa ta ga ɗan baiwa a tsaye yana sakar mata murmushi mamaki ne rufi ta ta ce mantuwa kai ka dawo gyaɗa mata kai ya ce wallahi mantuwa na yi shiga ki je ki ɗauko min turaren nan da na baki yanzu ba shi bane ashe wannan za ki rinƙa turarawa sannan wanka za ki rinƙa yi ba alwala ba yauwa ga ma turaren a ki miƙo min ki amshi wannan ɗan baiwa ya ce yana miƙa mata turaren hannun shi Suwaiba cikin mamaki da ɗaure kai ta ce ban gane da baka turare ba kai ka bani ka ce fa na dinka turarawa da sauri ɗan baiwa ya fara waige-waige yana ni ne na baki mana ai ban san ba shi ba ne ki miƙo min ana jira na ki karɓi wannan ki rinƙa turarawa cikin faɗuwar gaba da tsoro Suwaiba ta ja da baya ta ce Umar, kai ne ka da asuffar Faruk don ka karɓe abin da ya bani na yi amfani da shi? Ko ko an gaya maka ba zan gane kai ba ne? Murmushi Umar ya ce suwai ba, ni ne fa Faruk ba aljani da ke bibiyar ki ba. Ai na riga na raba ki da shi ba zai taɓa iya zuwa kusa da ke ba. Me yasa har yanzu baki yarda cewa ba ni ne aljanin da ke bibiyar ki ba? Ƙarya kake Umar, asirinka ya tono. Insha Allahu na gane kai ne wallahi wallahi ba zan ba da turaren nan ba sai na turara shi kuma da alwala zan rinka kwanciya wani mahaukacin dariya umar ya kirkire da shi cikin wani irin murya ya ce suwai ba har kina tunanin akwai wani mahaluki da ya isa ya raba ni da ke har kina tunanin dan wannan bil adaman ya yi nasarar cire zoben nan daga hannunki zan daina bibiyarki? to idan tunaninki kenan kin yaudari kanki dan babu wanda ya isa ya raba ni da ke. Zan yi fito na fito da Umar Faruk ɗan baiwa a kanki Dan nasan san shi ne zai dage dan ya raba ni da ke. Ba a banza na zo miki a siffar shi ba. Tun daga lokacin da kika ɗauke min zobe nake ta bibiyar ki duk inda kika sa kafa sai na sakatawa. A irin haka ne ranar da mahaifiyarki ta aike ki gidan wata ƙawarta akan ki an so mata kuɗin dashi na rinka bibiyar ki Kwatsam sai na hango Umar Faruk a ƙofar gida yana miki wani irin kallon so, na kuma hango baiwar da Allah ya mishi na galaba da yake ci a kanmu. Tun da na ga haka na san akwai wani babban al'amari a tare da shi a kanki. Na hango irin gwagwarmayar da zan sha da shi a kanki. Hakan da na gani ne yasa sa na saurin komawa siffarsa na fara zuwa wajen ki. Har na rinƙa amfani da sunansa, ban taɓa tunanin za ku haɗu kusa ba. dan na so na haukata ki ko da wata rana kun haɗu ba za ki iya ringa gane shi da ni ba zan rikita miki lissafi amma na yi mamakin da kika gane ni da wuri Suwaiba ke wace ce babu wanda ya isa ya raba ni da ke ko da ko Umar Faruk ɗan baiwa ne zan canza salon da baki isa ki gane ni ba Suwaiba ke mata ta ce ko da ki rabu da zoben nan ba san rabu da ke ba To masu kallon mu da sauraron mu, ku biyo mu don jin me zai wakana a cikin wannan littafi. Kun dai ji ya Faruk yake. Shin ta yaya za ta dinga gane su idan sun zo mata?